ta daidai da 29 ga watan Jumadar Sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 12 ga watan Jun shekara ta 2010 wannan shine kasa na 26 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi dama idan ba mu manta ba ibnu taymiya yana mana bayanai ne dangane da alkawarin da ya ce bayan gama kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke magana akan siffofin Allah da kuma ma'anoninsu da kuma irin fassarorin da malaman farko suka yi daga cikin sahabbai da tabi'ai to zai biyo baya kuma wajen kawo maganganun da suka biyo bayan waɗannan manya-manyan malamai na cikin sahabbai da tabi'ai da irin maganganun da su ma suka faɗi waɗanda suka dace da su yana mai faɗin sunayen littattafai da kuma sunayen malaman da suka ruwaito waɗannan maganganu idan jama'a musulmi ba su manta ba yana ta ɗibo maganganun da yake kawa daga littafin usuli sunna na al'imamu ibnu abi zamanin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi za mu ɗan ɗauko baya kaɗan a inda yake cewa ƙala wa min usuli wa min ƙauli ahli sunna ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا na daga cikin aƙidar da ahli sunna suke faɗi suna cewa Allah na sauka zuwa sama ta duniya wa yu'minuna bi zalika kuma ahli sunna gaba ɗaya sun yarda da haka min ghairi an yahuddu fihi haddan ba tare da sun iyakance wata iyaka ba wato ba tare da sun kwatanta ya saukar take ba wa zakara al-hadisa min tariqi malik wa ghairihi sai ibnu abi zamanin ya ambaci hadisin da ke tabbatar da haka cewa ubangijinmu na sauka a ƙarshen dare daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya wannan hadisin da ibnu abi zamanin ya ambace shi ya ambace shi ta hanyar imam malik ila an qala har dai ya kai inda yace wa akhbarana wahabun wahab ya ba mu ainihin labari an ibn waddah daga al-imam ibn waddah al-qurtubi kenan al-imam muhammad an zuhair ibn abbad daga zuhair dan abbad qala zuhair yace man adraktu min al-mashayikh malika wa sufyana wa sauriya wa fudayl bna iyad wa isa wabnal mubarak wa waki' kanu yaquluna an-nuzulu haqqun yace malaman da na riska daga cikinsu akwai Malik da sufiyani sauri da al'imamu imam dan Iyad da Isa da kuma ainihin Abdullahi dan Mubarak da al'imamu wakil Waki' sun kasance suna cewa an-nuzulu haqqun saukar Allah daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya gaskiya ne a ƙarshen kowane dare قال ابن وضاح الإمام ابن وضاح القرطبي يتي سألت يوسف ابن عدي عن Na tambayi malamina mai suna يوسف ɗan عدي game da ainihin saukar Allah maɗaukakin sarki ƙala sai ce na'am gaskiya ne uminu bihi na yi imani da haka wala a huddu fihi haddan Bana ainihin wato tsayawa in kwatanta wani haddi dangane da haka annabi ya ce Allah na sauka to na yadda ba tare da na ƙara daga abin da ya faɗi ba wasaltu anhu ibn ma'in sannan na tambayi ibn ma'in kuma game da ainihin wannan matsala ta cewa ina gaskiyar magana Allah na sauka faqala sai ya ce ukirru bihi ina tabbatar da saukar Allah madaukakin sarki wala a ahuddu fihi haddan ba tare da na iyakance wata iyaka ba ko kuma kwatanta wata siffa daga ciki qala muhammad sai shi malam muhammad wato ibnu abi zamani ne yace wa hadis to kun ga wannan hadisi wanda ke bayyana cewa Allah na sauka a ƙarshen dare yubayyinu anna Allah ala arshihi fi sama'i dunal ardi yana bayyana cewa Allah yana saman al'arshin shi ne a sama ba a ƙasa ba wa huwa aidan yubayyinu fi kitabillah وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan kuma har wa yau wannan hadisin yana bayanin abin da ya zo daidai da littafin Allah da kuma al'amuran da suka zo a cikin hadisai waɗanda ba ma guda ɗaya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke tabbatar da ainihin wato wannan siffa ɗin. idan jama'a kun fahimci wannan da kyau to kenan abin da waɗannan al'amuran suke nunawa suna tabbatar da cewa babu tantama babu waiwai akan tabbatar waɗannan abubuwa daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma daga malaman sunna baki ɗaya Da haka malamin nan mai littafin nan ibnu taimiyya yana da littafi sukutun da guda da ya sharhin wannan hadisi na saukar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ma'anonin ɓangarorin riwayoyi mabambanta waɗanda suka zo ya tabbatar da cewa dukkan riwayoyin ba sa tifka da warwara hasali suna tabbatar da abu ne wanda yake dama tabbatacce ne sa'annan ya ƙara tabbatar da cewa dukkan wata shubuha da ake kawowa akan wani hadisi daga cikin waɗannan hadisai ko dai ta hanya a raunata shi wannan shubuha korarriya ce ma'ana hadisan duk tabbatattu ne ko kuma ta hanya a kawo wata shubuha in kun ce Allah na sauka ƙarshen dare ƙarshen daren ina domin ƙarshen daren ƙasar Saudi Arabia ya sha bamban da ƙarshen dare na ƙasar Ghana akwai awa ɗaya ta tsakanin tsakaninsu sannan akwai awa biyu ta zara tsakanin ainihin Najeriya da Saudiya kuma sannan in ka koma ka tafi Iran ko Pakistan ko Afghanistan nan kuma akwai awa biyu tsakaninsu da saudi arabia yayin da ya zama awa hudu ne su da ainihin najeriya awa uku ne kuma tsakanin su da ƙasar ghana sannan ka koma kuma ka dubi ƙasar america ko ƙasashen ingila za ka samu bambancin wajen awa shida ne zuwa awa bakwai wani lokaci ya tsallaka ya kai awa takwas wanne ƙarshen dare daga ciki duka sai da ibnu taimiyya ya karaɗe gaba ɗaya ya ba da ainihin amsoshi a cikin wannan ainihin wato littafi gashi tare da tahqiqin a sheikh muhammad ibn abdulrahman al-khamis gashi sharh hadisin nuzul sharhin hadisin saukar Allah madaukakin sarki wannan littafi yana nan a cikin littattafan ibnu taimiyya waɗanda aka tara na fatoyi aka sa musu ainihin majmu'atul fatawa akan ainihin wato na matsaloli na addini da rayuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah ke jijjuya al'amura tun daga sama har zuwa ƙasa summa ya aruju ilaihi sannan sai kuma al'amuran idan suka gama dabbaruwa suka gama tsaruwa a ƙasa sai su sake hauhawa su koma zuwa gare shi wannan aya jama'a ba za ka ce nasri ce akan Allah na sama ba amma sai ka ce zahiri ce akan Allah na sama ina son nuna muku a usulance me ake nufi da nasri abin da yake yadda ka faɗe shi haka za ka ji misali in ka ce ar-rahmanu alal arshi stawa to yanzu wannan nassi ne akan Allah ya daidaita akan al'arshi nassi ce karara don ba wani abu da ka abin nan to amma yanzu idan ka kawo cewa Allah madaukakin sarki yana sama ina fata an gane sai dai ka kawo wa huwa Allahu fis sama'i a ilahun wa fil ardi ilahun ko wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun Allah madaukakin sarki a sama Allah ne shi shine abin bautawa a ƙasa kuma ainihin abin bautawa ne wannan aya ma ba za ta zama nassi ba sai dai ta zama zahir wato nassi akan maudu'i shine abin da kake magana sai ka kawo aya ko hadisi wadda za ta goyi bayan abu in an shiga adab kuma idan waka ce za ka kawo ko zancen wani mai zance ya zama karara ne akan abu amma abin da ake nufi da zahir shine yanzu kamar wannan da take cewa yudabbirul amra minas sama'i Allah ke jujjuya al'amura daga sama ilal ardi zuwa ƙasa summa ya'ruju ilaihi sannan sai kuma al'amarin da ya gama tsara shi a ƙasa sai ya sake tashi sai ya koma zuwa gare shi yanzu zahirin wannan a yana tabbatar me da me yana tabbatar da Allah yana sama wato abin da yake faruwa abin da yake nassi ne baya yiwa kai mai ta'awili abin da yake zahiri kana iya mishi ta'awili idan da dalili don haka nassi baya ta'awilantuwa domin shi ya zo ne karar akan abu ko kun fahimta sai dai a ƙara mishi faɗi ko a rage mai faɗi da gwargwadon yadda wani nassin irin shi ya zo ya ƙara mishi ko ya rage mishi amma zahiri to ana iya ta'awilin shi to ayoyin da suka zo waɗanda suke tabbatar da cewa Allah a sama yake nau'i biyu ne akwai nasoshi ƙarara akwai kuma nassoshi waɗanda suke su kuma zahir ne to zahir ɗin nan 'yan bid'a suna iya musu ta'awilin su to amma kuma ta'awilin da suke yi ghairu musawwir ba ta'awili ne wanda zai zama zai samu shiga ba ba zai shigo ba amma nassoshin da suka zo a kan maudu'in fa babu wani ta'awili da ka iya misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mace aina Allahu ina Allah yake sai ce bai halatta a ce ina Allah yake ba sai a ce bayan ga nassi don haka ya halatta tambayar aina ba bid'a ba ce sunna ce annabi ya tambaya aina Allahu ina Allah yake sannan da ta tashi sai ta ce Allahu fis sama'i Allah na sama da yake ya gamsu sai ya ce mata waman ana waye ni sai ta ce anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan wannan hadisi nassi ne akan wannan baiwa ta tabbatar da wannan mutumin da ya tambaye ta shine rasulullahi ko ba shi bane shine akwai wata hanya da za ka yi ta'awili ka ce tana nufin manzo Musa babu to haka baka da wata hanya da za ka yi ta'awilin cewa aina Allahu ko Allahu fi sama domin nafsi ne to amma sauran maganganu waɗanda za su iya zuwa za a iya musu ta'awili inda a ce ta'awilin zai iya karbuwa sai dai kuma ta'awilin ba zai iya karbuwa ba a nan ne sai ke cewa wannan ita ce aya ta biyar cikin suratul sajada wa qala ta'ala Allah yace a amintum man fis sama' Ah, ko an yaksifa bikum al-arda yanzu nan kun amince wanda ke sama ya shafe ƙasa da ku idza hiya tamur sai ga sai ga ita ƙasar sai ta zama tana girgiji da ku ko kuma tana kadawa da ku mana yanzu wannan kisfewar ƙasa Allah madaukakin sarki ke cewa kun yadda yana sama ya kisfe da ku to yanzu wannan jama'a zahir ne da haka yan bid'an suka zo sai su yi ta'awili su ai da haka ce a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikumul arda sai su ce ai man din nan tana koma zuwa ga mala'iku ne mala'iku da ke sama sai ce ba Allah ba to menene ke warware rikici tsakanin nasoshi waɗanda suke zahir in wani ya musu ta'awili shine fassarar da aka samo daga magabata don haka in ka cewa fassara magabata ka saki jiki kuka zauna da ɗan bidi'a kuna tattaunawa da shi a bisa tunani irin nashi zai kai ka ya baro ka shine shi ya fassara da kanshi ka karba kai ma kuma ka ce za ka fassara mishi taka fassarar amma in ya kawo fassarar wato in ya fitar da ma'anar kamar nan yanzu ya a amintun man fi sama yanzu kun amince waɗanda ke sama sai ce mala'ikuwa ke nufi sai ka ce ka kawo min cikin malaman farko ya fassara haka to annan ne zaka yanke hujjar shi waye ya fassara haka domin ya fassara ne da lugar larabci wadda yake ma'anar za ta iya ɗauka kuma za ta iya karbuwa amma qur'ani ba da lugar larabci yake fassara shi ban ba dan haka ba da kafiran quraisha sun fi kowa fahimta shi amma abubuwa da dama su ma sai da suka je musu fassara sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin haka idan ya kasa sai kai ka buɗe littafin al'ulu lil alil ghaffar da kitabul arsh na al-imam zahabi sai ka bude sai ka karanto mai sai ka ce to kaga wannan ayar da muke magana kaga fassara daga sahabi kaza kaga fassara daga tabi'i kaza kaga imamu wane ya fassara ga hadisan su ga asaran su ingantattu ka gani eh to kai kuma kana da wasu magabata waɗanda suka fassara wannan aya akan cewa mala'iku ne ni gashi na kawo maka daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina cewa wannan ayar ma'anarta man fi sama din nan Allahu gashi sun fassara ko akwai wanda ya gabace ka akan haka in yace to ai bai da buƙatar wajen sanin fassara alqur'ani sai ya bi fassarar wani sai ya ce to yanzu sallah kenan ana kana da yancin kai yadda kake so baka da buƙatar sai ka bi fassarar wani haka azumi haka zakka haka hajji a ko kuwa aƙida ce nan kai zaka iya fassara da kanka ko kun fahimta jama'a ta iya yiwuwa har wayo in baka goge ba a cikin tafiya ta da'awa da manhajiya ta salaf sai je bude maka tafsirul kabir na imam fakhr razi da sauran tafsirai na mutaakhiruna da sauran tafsirai na waɗanda suke muta'awwila ko asha'ira ya bude maka irin waɗannan tafsirai ce gashi sun fassara sai ya ce a ah, ai wannan malamin ba sahabi bane mutaakhiri ne daga bayan baya ya zo kuma falsafi ne mantiki ne ana so ne shi ina ya ɗauko wannan fasara don yanzu da kai da shi da ni duk matsayin mu ɗaya muta akhiruna ne waye cikin salaf ya wannan fasarar da shi ya ɗauko da gare shi wannan dole ne ku tsaya ga irin wannan in ba haka ba sai ka zo sai ka ji an ce an yi awa uku wai ana ana jayayya da dan bidi'a. ni ban ga mas'alar da za a awa uku ana jayayya da shi ba ƙarya ne minti biyar ya isa an yi kaddashi shi duk ayar da ya kawo sai a ce to buɗe mana a wani tafsiri ne ko a wani littafin hadisi ne aka samu wannan cire ma'anar daga wani sahabi ko tabi'i babu e sai ka ce to kawo mana tafsirin abdurrahman ibn abi hatim kawo tafsirin bagawi kawo tafsirin ibn kafirin kawo tafsirin ibn jaririn kawo addurul mansur na suyuti kaga ga su duk waɗannan sahabbai ga fassarorinsu ga riwayoyinsu kai kuma kawo mana naka shikenan mena awa uku ko awa biyar amma za ku bashi dama ne ta surutu ya ta surutu ya ta kawo muku tarihi diyar ki rikita jahilai da ya fassara aya sai a ce eh tsaya idan hadisi da ya kawo ba ku gamsu ba sai ku ce a ina yake in ya ce a wuri kaza sai a ce a je a ɗauko littafin in ya ce time constraint saboda mafi yawancin 'yan shi'a da 'yan bidi'a 'yan boko ne suna zuwa suna karanta da turanci ne ku kuma ustazai ba kwa tsaya ba ku da sensitivity na haka sai ce maka time constraint to ai matsalar lokaci sai a ce a'a yau me ya amfanin baɗi ba rai mu wuni muna maganganu guda goma ba a yi ɗaya mai lafiya ba a tsaya a gama ɗaya mai lafiya sannan a koma kan ɗayar yanzu ka ce kaza kaza ka ce hadisi yana cikin buhari eh to ga sahihul buharin buɗo mana a to ai matsalar lokaci sai a ce a babu laifi daga nan har zuwa ran da zaka mutu ka je in ka gani sai ka kawo mana sai a zo a ci gaba da magana amma bai yiwa mutum ya ta faɗi magana da hausa ya ta faɗi da ka ya ta faɗi da ka sai a ce to ya ka hadisi ina hadisin da ya kawo da hausa ne ya faɗa kuma ya ce a cikin buhari duk wannan yana daga cikin abubuwa na logistics waɗanda ya kamata mutane su tsaya da kyau su fahimce su ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka allah ya ce am amintum man fis sama ko kuwa kun amince allah da ke sama an yi yursila alaikum hasiba ya aiko muku da tsakon kwami fasata'lamuna kaifa nadhir lalle za ku san yadda gargadin Allah yake idan ainihin wato ya tashi zartar da hukuncin shi wa qala ta'ala Allah yace ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib zuwa ga Allah ne kyawawan maganganu suke tashi zuwa gare shi wal amalu salihu yarfa'uhu Allah madaukakin sarki ma'ana ayyuka na gargari kuma suna ɗaukakuwa zuwa gare shi maganganu masu daɗi da kyawawan ayyuka ga Allah suke tafiya wa qala ta'ala Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine marin jayi sama da bayan shi to fawqa ibadihi din in ka ce Allah madaukakin sarki yana ƙasa a ƙasa ina in ka ce a nan sararin duniya doron ƙasa sai mu ce to yanzu kenan sama tana sama da shi kamar yadda take sama da mu ta saba wannan aya kenan wannan fatawar taka in ka ce yana cikin ƙasa ne sai a ce to yanzu mu ma nan bayan shi muna sama da shi kenan amma ya ce fauka ibadihi sama da bayan shi al'arshi baiwa ce cikin bayan Allah ko ba baiwa ba ce baiwa ce mala'iku duk komi da ka sani don haka fauka sama birbishe can sama da su a'alal illiyina ina fata an gane wa qala ta'ala Allah yace ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya kai Isa ni mai sanya maka bacci ne shine ma'anar tawaffi anan wa rafi'uka ilayya kuma mai dauke ka ne zuwa gare ni ba wai ainihin mai matar da kai ba wa huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah shine ke sanya muku bacci da daddare dan haka tawaffi anan ba wai mutuwa ba ina fata an gane wa qala ta'ala Allah ya ce bar rafa'ahu ilaihi a'a Allah bai bari sun kashe shi ba ɗauke shi yayi zuwa gare shi wa zakara malam ibnu abi zamanin ya ambaci wani ainihin wato hadisi min tariqi malikin ta hanyar imam malik abin da yasa jama'a shi ibnu abi zamanina ba malike ne tunda ba malike ne galibi su ko malikiya suna da irin wannan tabajjuj kamar yadda hanabila ma suna da irin wannan malamin su malamin hadisi ne imam malik imamu ahmad eh, almajiran eh, yan hanabila malamin su imamu ahmad malamin hadisi ne idan suna da hadisi galibi sukan yi kokari su ruwaito ta hanyar imamin mazhabin don sun fi gamsuwa wanda suka amincewa a cikin eh, aqida fiqhu sun kuma amince mishi akan ya ruwaito hadisi don haka sai ibnu abi zamanin ya ainihin wato ambaci hadisi ta hanyar malik kaulan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil jariya magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fadawa al jariya din nan yace da ita aina allah ina allah yake qalat sai tace fi sama'i a sama ike riwayar da take cewa fa asharat ƙarya ce babu wannan riwayar da inganci jama'a 'yan bid'a ne suka kirkiro ta wai fa asharat biyadiha ila sama'i a'a faqalat hiya muqawwilatu qala qalat ita ce ta ce qalat din to wannan abin da ya biyo ba ita ce ta faɗi ta ce fis sama'i Allah na sama qala sai annabi ya ce man ana ni ko wane ne ni qalat sai ta ce anta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ainihin a gare ka qala sai malam ibnu abi zamani ne yake cewa wal ahadith su hadisai da suka zo mislu hadhihi kafiratun jidda hadisan da suka zo game da Allah na sama Allah ya daidaito akan al'arshi Allah yana da siffa kaza suna da yawa fa subhana man ilmuhu bima fis sama'i ka ilmihi ma fil ardi rigiji gabji yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda yadda yake da sani game da abubuwan da ke sama haka yake da masaniya game da duk halittun shi da ke ƙasa la ilaha illa huwa al-aliyyul azim babu abun bautawa da gaskiya sai shi Allah shine madaukaki Allah shine kasaitacce jama'a waɗannan fa daga cikin kunuzul malikiya ne duk waɗannan malikawa da suke faɗa a najeriya suna cewa an zo musu da wata aƙida wadda ba sani ba me yasa ba za ku buɗe littattafan malikiya ire-iren waɗannan kuna karanto musu ba littafi mafi girma a duniya shine sharhin muwatta ma'ana sharhin muwatta mafi girma a duniya shine at-tamhid na ibnu abdul barri tun daga farkon shi har ƙarshen shi cike ike da waɗannan aƙidojin za mu ji ibnu taimiyya zai jinjina wa ibnu abdulbar cewa yana daga cikin raguwar 'yan mazan jiya waɗanda suka tsaya akan wannan aƙida to amma galibi idan ba ka je ka koyi hatta yadda ake buga da 'yan bidi'a ba in ka zo sai zama kana da gaskiya amma sai su saka ka a cikin rikici yaushe za ka zo kana muƙabala da ɗan bidi'a wai kana kawo cewa wai muhammad ibnu abdulwahab ya ce kaza game da 'yan shi'a gashi a cikin littafin shi muhammad ibn abdulwahab dan shi'a na zagin shi yana cewa ba wahabi kai ke ne yake zagi kuma ka kawo daga shugaban wahabiyawa kaga rashin kwarewa ce rashin gogewa ce amma ita wannan magana da muhammad bin abdulwahab ya dauka ya ce yan shi'a sun ce ya kawo a littafin shi a ina ya ɗauko ta je ka ɗauko asalin littafin na shi'a sai ka zo da shi ka ce wannan littafin shi'a ne gashi a ciki aka faɗi ko kun fahimta jama'a yanzu duk waɗannan maganganun da muke ta karantowa fa tun daga wannan kasar na 25 na 26 na 24 na 23 duka fa daga maganganun ibnu abi zamanin din nan daga cikin littafin shi ne usulus sunna idan yanzu magana ta kama dan menene zaka bude daga hamawiyya ko sharh hadisin nuzul ko tadammuriya sai ka bude daga usulus sunna din sai karanta mishi ka ce gashi ibnu abi zamanin malami ne na malikiya ko baka sani ba in yace bai sani ba sai a ce to daga nan ma yake nuna kai akwai shakka game da malikancinka amma abin da za a ce tukuna ka tafi ka je ka karanta littafin addibajil muzahab fi ma'rifati ayanil mazhab ka karanta littafin shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil malikiya ka je bayan kwana uku in ka karanta ka gane waye ibnu abi zamani na ka zo a ci gaba da tattaunawa duk matsalar da take faruwa shine kuna ɗaukawa kanku ne wai sai an yi magana yanzu yanzu an gama a a samu a tattauna mas'ala ɗaya mai muhimmanci in ta kakare sai a ce a daga a je a dawo a yi nan da shekara biyar ana tattaunawa ana son a gano inda gaskiya take ne to amma matsalar sai a ce to ai sauri ake so ake ai sauri a haɗa kaset ɗin. ayya ba ku san yadda salaf suke ba salaf za su bi ka a hankali ne har kai da kanka ka gano matsalar da ta same ka kai kanka ne ka ja ba su ba bane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qabla zalika to kafin nan kuma sai shi ibnu abi zamani ne ya ce babun fil imani bi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi babin da ke bayani game da yadda da siffofin Allah madaukakin sarki da kuma yadda da sunayen Allah qala malam muhammad ibn abi zamani ne yace alam bi anna ahlal ilmi billah ka sani da cewa malamai masana Allah wa bima ja'at bihi anbiya'uhu wa rusuluhu wa rusuluhu kuma malaman da suke masana ne game da abubuwan da annabawan Allah da manzannin Allah suka zo da su يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما suna ganin jahiltar abin da Allah bai ba da labari game da kanshi ba to suna ganin wannan ilimi ne Allah bai faɗi kaza ba dan haka sai baka sani ba ko to cewar baka sanin ba dalili ne akan kana da ilimi kun fahimci magana malaman da suka san Allah suka san karatun annabawan da idan aka tambaye su wata siffa daga cikin siffofin Allah wadda ba su sani ba to wannan rashin sanin dalili ne akan sun san Allah da kyau amma baka sani ba ka yi magana akan abin da baka sani ba to dalili ne akan kai jahili ne yanzu za ce gaya mana tsawon hanjinka mita nawa ne ba wani ka ce ina zaton ƙarya kake ka ce kawai ban sani ba to cewar baka sani ba din nan dalili ne akan kana da ilimi ina za mu gane haka ran da muka tambaye ka ƙwaurin ka inci nawa ne in ka ce mana inci 25 ne muna da yaƙinin yanzu ka sani ne domin kana iya bambance mana tsakanin abin da ka sani ka ce ka sani ka faɗi da abin da baka sani baka ce baka sani ba sai mu gane ashe duk abin da ka ce ka sani ka sani tunda wanda baka sani ba kana cewa baka sani ba to amma sai da ya zama mu'tazilawa da jahamawa duk wata aya da ke magana akan sifa su suna da magana a kanta salaf ku sai ce ba mu da wata magana mun yadda da ita yadda ta zo bayan nan fa sai ce ba wata magana me yasa sai ce ba abin da za mu faɗi don shi wanda ya saukar bai ci gaba ba daga nan to waɗannan irin malamai suna ganin jahiltar abin da Allah bai faɗi ba to dalili ne akan iliminka in ka ce baka sani ba والعجز ajza amma lam yad'u amma ilaihi imanan ko sannan kuma gazawa gazawa amma lam yad'u ilaihi wato gazawa daga fahimtar ko sanin abin da Allah bai kira zuwa ga shi ba to kuma wannan imani ne ma'ana ka gaza sani ko fahimtar abin da Allah bai kirayi bayi zuwa gare shi ba to wannan dalili ne akan imaninka sai kai imani da wannan abu wa annahum kuma su waɗannan malamai masana Allah da masana karatun annabawa sukan ce inna ma yantahuna min wasfihi bi sifatihi wa asma'ihi ila taha wato suna tikewa ne suna tsayawa ne iya inda Allah ya siffanta kanshi da siffofin shi da kuma inda Allah ya ambaci sunayen shi inda ya faɗi su faɗi inda ya tike su tike inda ya tsaya su tsaya fi kitabihi a cikin littafin shi wa ala lisani nabihi haka kuma a bisa harshen annabin shi sallallahu alaihi wa sallam wato inda Allah ya tike a cikin littafin shi game da siffanta kanshi sai su tsaya a nan inda manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da harshen shi mai tsarki ya siffanta Allah ya tsaya a nan sai su tsaya a nan wa qad qala Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa asdaqul qa'ilin Allah shine mafi gaskiyar masu magana yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha komai mai hallaka ne in banda ainihin wato fuskar Allah madaukakin sarki yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa Allah na da fuska ko to malaman farko sai su ce Allah na da fuska in aka ce yaya take sai su ce a ba mu sani ba me yasa ba ku sani ba sai su ce don karatun bai ci gaba ya ce fuskar doguwa ce ko gajeruwa ce ko mai faɗi ce iya inda ya faɗa illa wajhahu su ma sai ce illa wajhahu to ku yi ta'awili da fuska ku ce mutunci mana sai su ce a'a bai faɗi haka ba to yanzu kenan kuna nufin Allah bai da mutunci sai mu ce a mu ban faɗi ba mu ma yanzu cewa muke kuna nufin Allah bai da fuska kenan Allah yana da fuska tunda ya ce komai zai hallaka in ban da fuskar shi to dalili ne akan yana da fuska wa qala ta'ala kuma Allah yace ce qul ayyu shay'in akbaru shahada ka ce da su menene yafi girman ainihin ba shaida wane mafi girma cikin masu ba da shaida da in ya ba da shaida zaka gamsu qulillahu ka ce musu Allah shine yafi kowa girman ba da shaida shahidun baini wa bainakum kuma Allah mai ba da shaida ne a tsakanin ni da ku yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa bayar da shaida siffa ce daga cikin siffa Allah ko ba siffa shi ce? to yaya zai ba da shaidar ba mu sani ba dan bai bayyana ba wa qala kuma Allah yace wa Allahu nafsahu Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku game da kanshi Allah yana da kai kenan wato nafsu bahaushe yana fassara nafsu ne da kai zati to Allah madaukakin sarki yana da nafsu wa qala kuma Allah yace ce fa idza sawaituhu wa fihi min ruhi idan na gama halittar shi na hura mishi rai daga cikin ainihin raina yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa Allah yana da rai kenan ko to ya yaran Allah ike sai ka ce a'a mu tsaya a inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da mu kan mu ƙara wa kuma Allah yace ce fa innaka bi yunina. kana kan idanuwan mu duk abin da kake a idanuwan mu ne yanzu wannan aya ta tabbatar da Allah yana da idanuwa wa kuma Allah ya ce litusna'a ala aini ya kai Musa na mara maka baya ne domin ka isa ka kai labari ka girma a akan idona wannan aya ma tana tabbatar da Allah yana da ido wa Allah ya ce wa yahudu yadullahi maglula yahudawa suka ce hannun Allah a makala ike Allah marowaci ne kun ga Allah da ya tashi ta'abirinsu su dan ya kaskantar da su tare da cewa sunan kabila dama akan matantar da su amma an so girmama su akan mai da su maza Hannun sai ce wa qalatil yahudu yahudawa suka ce hannun Allah a makala yake Allah ya ce ghullat aidihim Allah ya murde hannayensu Allah ya makalkale hannayensu wa lu'inu bima qalu sannan an tsine musu albarka saboda wannan muguwar magana da suka faɗi bal ya dahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke yanzu wannan aya tana tabbatar mana da Allah yana da hannaye guda biyu sannan hannayen a shimfiɗa suke Allah ba marowaci ba ne to karka ta'awilin duk waɗannan ka su yadda suka zo karka ƙara karka rage wa qala ta'ala Allah yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ko ƙasa baki ɗayanta dankar Allah ce guda ɗaya a ranar alkiyama ma'ana duniyan nan Allah maɗaukakin sarki zai danke ta ne gaba ɗaya da hannun shi hadisi ya fassara haka cikin ainihin wato sahihul bukhari haka nan al'imamu ibnu khuzaima a cikin littafin shi kitabu tauhid shi ma ya ruwaito haka cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa hannun shi ya danki ƙasa wa kuma Allah ya ce innani kuma? ina tare da ku ya kai Musa da Harun asma'u ina ji wa'ara kuma ina gani yanzu siffar ji da gani siffofi ne na Allah ko to karka sake ka fassara su da cewa ilimi ilimin daban jin da ganin kuma wasu siffofi ne daban kowanne ka faɗe shi yadda yake wa qala ta'ala Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa magana ma'anar wannan magana ita ce Allah yana magana kenan ko tunda ya yi magana da annabi Musa ko to kar ka sake ka taɓa musun cewa Allah maɗaukakin sarki yana magana gaskiya Allah yana magana wa qala ta'ala Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine mai haska sammai da ƙasa wannan ya nuna kenan yana daga cikin sunayen Allah nur ko haske to wannan ainihin suna ne kuma siffa ce tabbatacciya tashi وقال تعالى الله يتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شيني وند بابا أبن بوتاوا دا جسكيا سيشي الحي رايين سركي القيوم وند يكي دا كنشي وقال تعالى كما الله يتي هو الأول والآخر الله شيني نفركو شيني نكرشي والظاهر الله شيني وند يكي أظاهري wal batin kuma Allah madaukakin sarki shine yake al batin to waɗannan yanzu sunayen nan alhayyu alqayyum sunaye ne na Allah ko to kuma suna ɗauke da ainihin siffofin da ke cikinsu na rayuwa da tsayuwa da kai sannan waɗannan kuma yana ɗaukar wannan siffofi da ke cikinsu Allah shi yake da siffa ta kasancewar shi na farko Allah shi yana da kasantuwar shi ainihin wato siffa na ƙarshe bayan shi babu wani to sai malam ya ce wa mislu hadha fil qur'ani irin waɗannan suna nan da yawa birjika cikin alqur'ani jama'a fa huwa tabaraka wa ta'ala duk ibnu abi zamani ne yake waɗannan maganganu ibnu taymiya yana cirowa daga littafin shi ne kawai ko kun fahimta wannan ke nuna maka kenan aƙidojin da ibnu taymiya ya yada waɗanda a yau malikawa da shafi'awa da ahnaf da 'yan tsiraru daga cikin hanabila na ƙauye suke zage shi wannan yana nuna maka ashe tattaruwar da taron aƙidojin manyan limaman ahli. sunna ne ibn taymiya ya tara a littafin shi don duk maganganun da yake yana kawo sunayen malaman yana kawo sunayen littattafan kuma littattafan nan suna nan a hannun musulmi suna da su a yanzu menene ya faru to a yau aka waye gari za ka samu malikiya a nan najeriya suna zagin ibnu taimiya za ka tafi ƙasashe irin na su indonesia da sauransu pakistan da sauransu ana zagin ibnu taimiya me yasa za ka tafi ƙasashe irin na maghribul aqsa mauritania da sauransu da algeria da libya ana zagin ibnu taimiya me yasa yau a ɓangarori da yawa a ƙasar masar ake zagin ibnu taimiya me yasa yau 'yan shi'a gaba ɗayan suke zagin ibnu taimiya menene yasa tattaruwar malaman duniya ne waɗanda suka gabace shi da na zamanin shi da suka yi rubuce-rubuce ya haɗa littattafan sai ya rinka fitar da babi-babi yanzu nan yana sharhi ne dangane da ayoyi da hadisan da ke siffanta Allah maɗaukakin sarki wani wurin sai ka same shi ga shi sharhu hadisin nuzul ne maganganun da yake ɗibowa daga waɗannan limaman ku ne yake ɗibowa shin kuna shakkar limaman naku ba su da aƙida ta gari ne kamar yadda ibn abdulwahid yake faɗi yake cewa wa fi suluki menene eh, a wajen suluki wajen ɗariƙa ka bi junaidu a wajen ainihin aƙida ka bi ash'ari a wajen fiƙihu kuma ka bi maliki ku karanta littafin addurru samin ma'ana kai musulmi yanzu a wajen aƙida karka bi imam malik wa za ka bi za ka bi ash'ari tambaya imam malik ba shi da aƙida ne yana da aƙida me yasa aka ƙibin aƙida shi sannan a wajen suluki wajen zikirori da tarbiyya nan ma karka bi imam malik imam malik bai da ɗariƙa ne imam malik bai da suluki ne bai da zikirori da yake me yasa za a ce sai ka bi junaidu to sa'an nan abin tambaya shi ne me yasa aka ɗauke ka aka raba gadon ka uku a wurin wasu gaba ɗaya ba a ce ga inda za ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda in ka zauna da ɗan bidiya za ga ya zauna cikin fushi ya zauna yana izza ai su sun yi karatu kaza ai su sun karanta kaza ai duk ya gama surutan shi abin da ake so shine ita gaskiya ba a saninta da fankama ko da babban riga ita gaskiya ba a saninta da yawan karatun zaure ko sauke littafai ita gaskiya ba a saninta da yawan ainihin certificate na'am waɗannan ka iya zama dalilai amma ba su ne asalin abin da yake zama dalili ba abin da yake zama dalili shine ita gaskiya ana tabbatar da ita da hujjojinta ne na gaskiya ɗin na haka ala gafata malam huce wannan magana da ka faɗi ka ce Allah yana ko ina aina za mu same ta ƙarara ƙur'ani Allah ya faɗe ta A ina ne ta zo a cikin hadisi muna son ka faɗa mana sahabbai da tabi'ai da makamantansu waɗanda suka faɗa sannan ka buɗe ka karanta mana in ce za a ƙure shi ne sai a ce a ana neman ilimi ne ana neman gaskiya ne waɗannan babuka ne da ba a so a taɓo su wai sai a ce suna raba kan musulmi ayin ka karanta dukkan kutubun tauhidi zaka ji an ce ai dama tauhidi shine ya ja husuma tsakanin annabawa da ainihin kafiran zamanin su idan har yanzu akwai mutanen da suke cewa tauhidi na jan husuma yana nufin su ne wakilan kafiran wancan lokacin kenan ba gaba babu yadda tauhidi yake jan husuma jama'a yau kungiyoyi da yawa sun kafa wa kansu sharaɗin a daina magana dangane da tauhidi a daina magana dangane da sunna a daina magana dangane da bid'a daga cikin waɗannan ƙungiyoyin jama'a waɗanda suka fara bayyana a najeriya ita ce tafiyar zazzaki zazzakiya suka ce a cikin wannan tafiya a daina magana aƙida mss ita ta fara ba da wannan platform ɗin wanda daga nan ne su zazzakiya suka yi istimdadi suka ɗiba a mss aka ce a daina magana aƙida saboda an yi magana aƙida kowa ya zo da garinsu da irin ban san in aƙida ba ta haɗa ku ba duk abin da ya haɗa ku ba abu ne wanda za ku tarwatse a kan shi ba so da haka su ma suka zo suka ɗiba kuma duk wannan wata shimfiɗa ce ta wai a zo a kawo maka wata aƙidar to yanzu bari ku ji jama'a yanzu mustawar da ake neman a kai mutane a duniya fa ita ce ana son gaba ɗayan a duniya nema a daina magana aƙida gaba ɗaya saboda yanzu ana nan an ƙirƙiro wani addini mai suna wahdatul adiyan ko kuma ibrahimiyanci wannan wahdatul adiyan yana fara daga waɗannan irin ƙungiyoyi ne na 'yan brothers da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan shi'a da waɗannan ƙungiyoyi na 'yan boko masu da'awar musulunci da anan najeriya ke kiransu umma daga nan ne waɗannan aƙidojin suke farawa ba a son magana akan aƙida a tafi sai a zo sai a kafa wani abu da ake kira interfaith interfaith din nan ba wai fa ma abu ne da za a rinka tattaunawa irin na su Ahmad Didar ba ka a yaudare ka ba haka bane yan interfaith sun fi kowa kin Ahmad Didar ba sa kauna Ahmad Didar saboda yana magana yana tabbatar da cewa musulunci gaskiya ne kiristanci kuma rudani ne sai su ce a'a abinda interfaith yake hukuntawa shine mi shine ana son ne ku kiristoci ku kawo aƙidoji game da Allah waɗanda kuka yarda da su a duba a gani kuma musulmi ku kawo kuma buzawa ku kawo kuma maguzawa ku kawo to sai a dubi ciki waɗanne ne wannan ya yarda da wannan wannan ya yarda da wannan abin da ya haɗa su sai a cire sai a aje gefe guda sauran sai a mayar muku sai a koma mecece aƙidar ku ku game da mala'iku ko kuma suwa ne ko kuma suwa ne ko kuma suwa ne sai a dubi common aƙida wata aƙida ce dukkan ku ta haɗa ku game da mala'iku idan duk ba wata aƙida da ta haɗa ku sai kasantuwar kun yi imani akwai mala'iku amma yaya suke yaya kaza wannan kun samu saɓani sai aje Dan haka sai a ɗauka to ana nan ana rubuta wa duniya littafi kwaya ɗaya na aƙida kuna ganin wai matsalar ƙarama ce matsala ce babba sun ɗauke ta da gaske da ƙarshe kenan sai a fitar sai a ce to wannan shine abin da ake nufi da al'aulama shine world order dokar duniya gaba ɗaya wadda za ta haɗe duniya a kan addini ɗaya don haka sai zama yanzu duk duniya sun yadda da duk abin da ke cikin littafin nan game da Allah eh sai a ce to sauran kowa ya koma shi da jama'ar da suka yadda ya je can ƙauyensu su bauta Allah amma kai ya ɗago abin a tsakanin jama'a don zai kawo rikici wai wannan ita ce hanyar da za a ba a haɗe kan duniya gaba ɗaya sai a zo game da siyasa ku su na kuna bin kaza ku su na kuna bin kaza ku su na sai a tsuntsunto menene ya haɗa ku a ciki wanda dukkan ku sai a rubuta sai a ce to wannan shine tsarin siyasa na duniya sai tsarin tattali to sai tsarin abinci ma sai tsarin sitira don haka nan gaba so ake suturunku su zama iri ɗaya magana yarenku ya zama iri ɗaya yanzu duk wani yare da ba harshen turanci ba har faransanci da jamusanci mutuwa suke duk wani yare yanzu so ake yanzu ka saurari duk wani bahaushe da bai rabe da yamur da waye yana magana sai ka ji ya ce okay ko firamare bai taɓa yi ba amma ya san okay wai yana ganin birgewa ce an zo an kaskantar da kowane yare a idan jama'a an daga darajar yaren turanci sai zama duk duniya nan gaba turanci ne zai zama yare duk wani yare fa ya zama traditional language turanci kuma fa ya zama shi ne ake kira international language wanda duk duniya in ka iya shi shikenan ka kubuta to waɗannan abubuwan kuna ganin abubuwa ne kamar wasa amma ina tabbatar muku da cewa da gaske ke kun ga indomi din nan da ake kai tallanta makarantun firamare a je a bayar da tan tebur guda kyauta yana daga cikin wannan aulamar nan gaba sai ka dafa wa ɗanka wake da shinkafa ya ce indomi zai ci abinci so ake abinci ya zama ɗaya sutura ta zama iri ɗaya komai ya zama iri ɗaya yanzu ƙasashen larabawa kashi casa'in da biyar ɗinsu irin suturar su ɗaya da ƙasashen ainihin yahudawa ita ce shed da kot. dattawa su sa kot. samari kuma fa su sanya t-shirt da shed yanzu in ka cire ƙasashe irin na saudi arabia da ɓangarori da yawa na daga kuwait to sauran ƙasashen laraba gaba ɗayan su court da shed suke sawa kuma ka ce mutum wannan ba al'ada ka bace sai ce kakana ma haka na tashi na ga yana abin saboda an dade da fara wannan aqidar a ƙasar su na haka kakan shi ma an haife shi a cikin wannan gurɓacewar ne na haka shin an tashi an yi magana al'adar tufafi sai ce a mu kod al'adar mu ce haka muka tashi mu ga iyayenmu da kakannin mu na sawa saboda shekaru ɗari da suka wuce kakannin sun daina sa doguwar riga da rawani sannan sai gemu nan gaba duk wanda yake da gemu za a za a kyamatar da al'umma game da shi don haka ka duba da kyau ka gani duk imanin ustazu ku samo mishi aiki a abuja sai ya ƙara tsawon wandon shi kuma sai ya rage gemun shi tare da cewa babu wani wanda zai ce mishi fa ya rage amma ko dai ta hanyar kyare shi ko ta hanyar yana so ya rinka burgewa sai ya ga in ya tashi yana magana duk iya turancin shi ba a ganin burgewar shi saboda yana da gemu sai ya fara rage gemu a hankali a hankali a hankali sai waye gari sai ya kurme shi kurmus ku je ku ɗauko kaset ɗin da ne ranar goma ga watan goma na shekara ta dubu biyu da daidai a garin wari na sifatu salati yau shekara nawa yau shekara goma cif yan watanni ne babu akwai wani mai zabge gemu da za ku gani a ciki yau wannan mai zabgegen gemu sai ka sa tabaran hangen nesa za ka iya hango gemu a haɓa shi saboda mai saboda is a living senator senator ne shi yau amma fa ba wanda ya ce mishi ya aske gemu ba wanda ya ce mishi ya rage kuna fahimtar makircin idan ka duba a cikin kaset ɗin ina jin shi ne na farko sai wani na biyu wanda yake da dogon gemu irin nashi dogon gemu ne da shi gaba ɗayansu malam suke ce mishi amma yau wallahi tallahi wannan magana da nake faɗi da gaske ne sai ka kafa idanka a haɓa shi tukuna za ka ga akwai gemu ba wanda ya ce ya aske mai sanata ne fa amma ka je ka ga arnan jos an gas da sauransu hula ce zai sawo wadda take mai kan cilkowa da gashi a sama saboda ita ce al'adar shi kuma ya zauna a cikin house of reps din ya yi magana ka dubi duk wani dan Niger Delta zai sa hula shi ta kaboyi ya tafi kuma yana izza kenan wace al'ada ce ake kashewa al'adar musulunci amma kowane kafiri ya zauna a kan tashi al'adar ba matsala in an yi magana sai a ce al'adar shi ce yanzu yau duk bafulatan da gemu da ɗagaggen wando ya zama al'adar bafulatan ya zama al'ada to amma yau da za a zaɓi bafulatani ya tafi shine wazirin fulanin garinsu a ɗauke shi ya tafi je house of reps in ya taho da wannan shiga sai a kyamace shi amma idan wani kabila bagi daga jihar Niger ko daga jihar Kaduna ya tafi da rigar saki ya yafa ta sai je zauna haka sai a ce al'ada shi ce amma shi wannan ba fulata ne fa sai a ce fanatism ne ko da bai iya karatun fatiha ba ya kamata ku tsaya da kyau ku fahimci waɗannan maganganu to yanzu a irin wannan halin shine halin da za a sauƙaƙe wa musulmi game da su rinka ƙurbage mu dole ne kowa ya bar gemu a irin wannan halin shine halin da za a yi wa musulmi sassauci game da saɓanin malamai da fatoyin malamai akan wasu mas'aloli waɗanda suka shafi ai wane ya ce in kaza ne kaza ne ai wane ya ce ba a irin wannan halin ba so da ya kamata ku fahimci waɗannan abubuwan duk wani abu na al'adar ku abincin ku suturar ku yanayin komi na ku ake sai an canza shi amma fa ku musulmi amma an ku kafirai ne ku ci gaba da duk al'adunku ka shiga majalisar dokoki ta ghana za ka ga manya-manyan su tun zamani kwamin kurma za ga zai tsauro zanin atamfa ya fo atamfa saboda wannan ita ce asalin al'adar mutumin ghana dukkan kabila ashanti in ya tashi zai yafo atamfa ya ɗaura zani ya zauna to kamar bahaushe ne ya sa babban riga da ya ciki da wando Allah ya kiyaye dan haka sai malam yake cewa fa huwa tabaraka wa ta'ala nuru samawati wal ardi dan haka shi Allah madaukakin sarki mai haskaka sammai ne da ƙasa kama akhbar an nafsi kama yadda ya bada labari game da kanshi walahu wajhun wa nafsun Allah kuma yana da fuska kuma Allah yana da rai yana da zatin kanshi wa ghairu zalika yana ma dai da waɗansu siffofin ma wasafa bihi nafsahu waɗanda ya siffanta kanshi da su wa yasma'u Allah yana ji wa yara kuma Allah yana gani wa yatakallamu Allah yana magana al-awwal Allah shine na farko wala shay'a qablahu kafin shi ba wani abu wal akhir Allah shine na ƙarshe al-baqi wanzaje ila ghairi nihaya wanda yake ba shi da ƙarshe wala shay'a ba'dahu kuma ba wani abu da zai biyo bayan shi zahir Allah shine a sama al'ali maɗaukaki fauka kulli shay'in sama da komai wal batin Allah madaukakin sarki shine yake al batinu batana ilmuhu bi khalqihi Allah madaukakin sarki ilimin shi yana cikin dukkanin halittun shi duk ainihin wato halittun Allah Allah yana sane da abin da suke a ciki faqala Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne hayyun Allah rayayyen sarki ne kayyumun kuma Allah tsayayye ne da kanshi la ta'khudhuhu sinatun gengedi baya daukan shi wala naumun balle bacci ainihin ya dauke shi wa zakara ahadisa sifat sai ibnu abi na ya ambaci ainihin hadisai dangane da siffofin Allah thumma qala sa'annan sai ce fa hadhihi sifatu rabbina waɗannan su ne siffofin ubangijinmu allati wasafa biha nafsahu fi kitabi waɗanda ya siffanta kanshi da su a cikin littafin shi ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما النبي su. تاشد سوء وليس في شيء منها تحديد babu wata siffa daga cikin waɗannan siffofi na Allah wadda zaka ce ai ta iyakance wata gaba ce daga cikin gaba Allah a'a wala tashbihun babu kuma inda za a ce an kamanta Allah da wasu halittun shi wala taqdirun kuma babu inda aka kwatanta wata ainihin siffa ta Allah da siffofi na halittu ina fata an gane ina son ainihin wato ku gane waɗannan suna daga cikin maganganu masu matuƙar muhimmanci waɗanda dama ake zargin ainihin wato ahli sunna da su sai a ce to ai kaza da kace yanzu kayi wa Allah haddi kenan misali yanzu ka ce Allah na sama yanzu kayi wa Allah wuri kenan ka iyakance inda Allah yake kana cewa Allah baya ƙasa kenan in kai ahli sunna ne hazik sai ka ce eh ina cewa Allah baya ƙasa da zatin shi domin in na faɗa haka na kafirta Allah yana sama da zatin shi kai wa Allah wuri kenan sai a ce wannan kalma a wurinka aka ji cewa muka yi Allah na sama cewa kai wa Allah wuri a wurinka muka ji wannan hausar Allah cewa yana sama mu ma muka ce yana sama kai ne ka ce an yi mai wuri a wurinka muka ji <laughs> yawwa na fata an gane yawwa dole sai kun goge game da gane haka in ba haka ba sai ya je ya ɗauki wata magana sai ya fassara maka wata magana taka da ita kuma sai lazimta maka ita kai kuma sai ka karba na fata an gane yanzu kana nufin Allah maɗaukakin sarki yana tafiya zai taho kamar yadda muke tahowa sai a ce a wurinka aka ji mu cewa muka yi waje a rabbuka wal malaku saffan saffa aya ce Abin da muka ce kenan to yanzu kana nufin Allah zai zo sai ya ce eh Allah ya ce zai zo haka ya faɗi to haka na faɗa kana nufin da tafiya irin tamu ta mutane sai ya ce a wurinka aka ji mu dai cewa muka Allah zai zo shi ya ce waja na fata an gani yawwa laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar Allah wa huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani lam al uyun idanuwa ai ba su taba ganin shi ba fatahuddahu balle su iyakance shi inda sun taba ganin sai su bada iyakar abubuwa bayanai akan shi ko <clears throat> ina fata an gane kaifa huwa balle su faɗi yadda yake walakin ra'atul qulub sai dai zukata sun ga Allah madaukakin sarki fi haqa'iqil imani game da tantance imani shine zukata sun udurce shi to waɗannan su ne ainihin wato maganganun da wannan babban malami ibn abi zamani na yayi duk gaba ɗaya da ya kammala su to shine a nan ƙasa malamin da yake wannan ta'aliki Profesa tuwai sai yake cewa ilahunan taha an naqal an ibn abi zamani zuwa nan ne maganganun ibn zamani suka ƙare waɗanda ibn taimiya ya ɗauko su na fata an gane sai ibn taimiya ya ce وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره yace maganganu na ainihin wato limaman musulunci a wannan babi da sifofin Allah suna da tsawo kuma suna da yawa yadda wannan fatawa ba za ta iya ɗauke goman shi ba ma goman maganganun ma ba za ta ainihin wato iya ɗaukewa ba na eh ushrahu ɗaya bisa goman shi ɗaya bisa goma maganganun liman ma wannan fa ba za ta iya ɗaukewa ba Wa kazalika kalamun nakilina haka hakanan maganganun waɗanda suka ɗauko mazhabobin nasu bari nuna muku tafsirin ibnu abi zamani na dinnan da ne magana ran nan insha Allah ta'ala na tsammani yana wurin wanda wannan tafsirin ya kamata ya zama umda a cikin ainihin wato gane ma'anoni na ayoyin nan na sufa Thank you. القرآن العزيز سنن شكينا لابن أبي زمانين الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي زمانين المتوفى سنة 24 و300 هجرية تسعة وتسعين وثلاثمائة هجرية قال شسكة يطبع لأول مرة awwal marra tunda ake ba ta buga shi ba shekara dubu ɗaya da ta wuce ba taɓa buga shi ba shekara dubu ɗaya da talatin kenan da rasuwar malamin ga gashi an yi ta hakikin shi ala nusakhin khatiyya akan ainihin wato rubutun hannu gashi nan tafsirin suratul fatiha ne cikin zuwa har nisa to mujalladi biyar ne gashi nan muna da shi a wannan makarantar gaba ɗayan shi to yanzu wannan tafsirin tafsirin malikiya ne kuma min adami tafasirin malikiya tun da shekara dubu ɗaya da ta gabata na fata an gane kusan zamani ɗaya da mai risala suka yi kuma ƙasa ɗaya to yanzu wannan idan aka zo irin waɗannan ayoyin sai ka buɗe sai ka ga menene malamin ya fassara sai ka zo ka ce to ga tafsirin malikiya ina shehunan malikiya na najeriya gashi ga abin da malikawan suka ce manya na da ina fata an gane amma mutum ya zauna ya ta muku tafsiri shi da kanshi yanzu wai mutane sun ɗauko wata hikima sai mutum ko da wani tafsiri ya rike ko raddul azhan sai ana jan aya sai ta surutu ya ta tafsiri baya karanta abin da ke cikin tafsirin kuma sai a ce wai ana jallalai ko ana raddul azhan ko ana tafsirin ibnu kasirin a'a shine yake tafsirin yana faɗa muku nashi fassarorin ne aka ce to a karanto daga ciki sai ce wai time constraint wannan kalmar yan boko sun mai da ita wai lokaci ce maka akai kai maza ka gama za a buga kararrawar tashin kiyama yanzu ko za a hura ka karanta abin da ya samu nan da shekara ta ka sauke qur'ani na fata an gane a tsaya a yi abin da ya kamata yanzu wannan tafsirin ya kamata a ce ahli suna su same shi don mutumin da ka ji irin waɗancan maganganun ya rubuta a aƙida a cikin ɗan ƙaramin littafi jama'a ina nan da safen nan na yi ta ƙoƙarin ɗauko wannan littafin nashi usulu suna yana cikin hayadiyar littafanmu ne waɗanda yanzu ne za mu fara fito da su yiwa zuwa mako me zuwa ko kuma lokacin an fito da shi insha Allah ta'ala ɗan ƙaramin littafi ne ko kun fahimta jama'a to idan ya kasance a cikin ɗan ƙaramin littafi irin wannan to nan ya yi tafsirin alƙur'ani ne gaba ɗayan shi kenan yanzu ina ayoyin nan na ar-rahmanu alal arshi stawa ba za ka je ka bincika ka ga menene yake faɗi dangane da ire-iren waɗannan ayoyin ba yana yana kawo fa isnadin shi ne jama'a ku duba sai ce gashi fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun al-aya sai ce kana al-hasan yaqulu nazalat fil khawariji قال الحسن ومعنى ابتغاء الفتنة طلب الضلالة قال محمد الفتنة تتصرف على ضروب فكان الضرب الذي ابتداه ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البين في الدين ومعنى زي الجور كاشنا سيتي يحيى أن حارث ابن أبي نبهان أن يحيى أن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلا غاشنا هكذا كاو duk gashi haka yake tafsiri ne wanda in ka ce mishi tafsiri ne a salafi tafsiri ne bil ma'asur ba kai kuskure ba to waɗannan tafai jama'a mun tara su ne fa dan a karanta su ba dan ai tabajjuji cewa ai muna da littafi kaza abin da yan bid'a suka daɗe su ne mana kenan jama'a sai a je sai an tattauna magana in ka ce mishi ka je ka duba fatul bari wuri kaza sai ce ai ina da shi aikin banza kamar salil himeri ne kana da shi ka karanta amma ka karyata da wanne za ka ji a'a kana da shi baka karanta ba wannan ba laifi ba ne kuma Shi ne fa’in kunta tadri fa’in kunta la tadri fa musibatun wa in kunta la tadri wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu idan baka sani ba to masifa ce a ce baka sani ba kana malami baka san hujjojin da ke tabbatar da Allah yana da sifofi irin wannan ba da me ka zama malamin ba ayoyi ne da hadisai ke mai da mutum malami ba to ayoyi ne da hadisai suka faɗi sifofin Allah ka ce baka san su ba wannan musiba ce a ce malami kuma bai san ayoyi ba bai san hadisai ba wa in kunta la tadri wa in kunta tadri in kuma ka sani ka take sani fal musibatu azamu to bala'in fi. dole ne ahli sunna su je su yi nazari su yi karatu wannan irin hira da kuke yi wallahi tallahi za ta rusa ku ne ahli sunna yan bid'a ne suke hira da yan duniya a ji a taru a bakin mai shayi a cika tumbi ai ta ƙarya ku yi ta ƙarya wallahi tallahi kuna hallaka kanku ne ahalus sunna salafiyun wala ba su da lokacin waɗannan abubuwa karatu suke wurjan jan jama'a don haka baya yiwa a zauna da su ko an sa rana za a zauna da su sai a ce an fasa amma me yasa yanzu yan bid'a suke sha'awar su zauna da ku sun san ba kwa karanta komi hayaniya ce a kanku amma duk inda dan bid'a ya san cewa wannan ahalin sunnan ya karantu baya son ya zauna da shi amma ganka da kafceciyar riga da katuwar mota ka zama alhajin birni sai ce a zuwa zauna dan da an zauna zuwa za zaka cewa kai yaro ne mun san san da ka taso nan kana kaza kana kaza shirman banza zaka kawo giza da koki ya san cewa duk abin da kake kawo hayaniya ne da ya zo ya jeho maka shubha zai warga ka dan haka jama'a kun ji waɗannan maganganu ibnu abi na ku je ku karanta wannan tafsiri jama'a min alifihi ila ya'ihi za ku ga fassarorin waɗannan ayoyi wannan tafsirin jama'a kusan za ka iya cewa ya yi daidai da tafsirin ibnu jariri na tabari sai dai shi baya yawaita kawo a tsare din za ka fi kwatanta shi da tafsirin al'imam bagawi da tafsirin al'imam ibnu kafirin dimashki su ne tafsiran ahalus sunna amma an je an cika kasuwa da sawi saboda masu sai da littafan kashi 90 bisa 100 yan bid'a ne sauran guda goma kuma biyar ko bakwai daga ciki 'yan kasuwa ne wanne aka fi siye shi za su kawo sauran guda uku ne sun karanci lokal arabiya su kuma ba su da kaidi ba su da kan gado saboda haka kowace ɗirkaniya za su iya kawowa samun salafi mai sai da tafsiri kwaya ɗaya mai kan gado kowace kasuwa ka shiga a najeriya sai ka tantance salafi kwaya ɗaya mai kan gado mai sai da littafi daga 'yan bid'a sai 'yan ɗirkaniya sai waɗanda suke 'yan hayaniya za ka tafi ko ƙasashe ka shiga irin ƙasar masar wannan fa ita ce surar ƙasashen saudi arabia ne kawai za ka shiga za ka samu a cikin maktabat guda goma sai ka samu guda ɗaya ce suka yi taƙayyud suna sai da littafai na salafiya kamar maktabatu darul minhaj wai su ma nan fa dan ana da ainihin wato bincike ne da ba da tasrihi game da shigowar littattafan duk littafin da zai shigo ƙasar saudi arabia sai an zauna an bincika shi tukuna tun daga farkon shi har ƙarshen shi sannan a yi izini wannan littafin ya shigo Muku nan gaba ɗaya tun daga saman bakwai har ƙasan bakwai ta najeriya a buɗe take ko ta ina za a shigo da littafi ko ta ruwa ko ta tudu ko ta kwana ko ta gangara ko ta hawa ko ta ina ne za a shigo da littafi kowane iri ma'ana kenan dole ne a samu ahli suna salafiyun su fara tijara a cikin littattafai don su fara kawo littattafai na salaf don su ne littattafan da suka karanci to malam ibn taymiya yake cewa misla ma zakarahu abu sulaiman al-khattabi fi risalatihi al-mashhura fi al-ghunya an al-kalami wa ahlihi irin maganganun da al-imam abu sulaiman al-khattabi ya fadi a cikin littafin shi shahararren littafi wanda wannan littafi sunan shi al-ghunya an al-kalami wa ahlihi malam professor tuwejiri yake cewa a iyakacin sanin shi wannan littafin dai a iya binciken shi wannan littafin yana daga cikin littafan da ya ɓace ba a san ainihin wato inda yake ba ina fata an gane sannan bayan ya kawo tarihin abu suleiman al-khattabi don duk sunayen malaman nan da ake faɗi a cikin littafin nan na futuyal hamawiya yana kawo tarihin su a takaice a ƙasa amma ba mu da lokacin a tsaya kowane malami sai an karanta tarihin shi ne amma abin da muke cewa bayan da ya gama kawo tarihin wannan malami abu suleiman al-khattabi a ƙasa sai ya ce wa qad khalafa salaf sai dai kuma an samu ya saba wa magabata a wuraren ainihin ayoyi da siffofi wata awwala ba'd as-sifat yayi ta'awilin wasu siffofi nahwa ta'awila sifati listiwa da ya zo magana daidaituwa sai da ya ta'awilin ta wan nuzul da sauka Allah wa dhahik da dariya wal farah da ainihin wato farin ciki wa yaminullahi da hannun dama na Allah wal asbu da yatsun Allah wa gairi zalika da makamantan haka wannan ainihin wato ta'awilance ta'awilancen nashi galibi dai sun faru ne a cikin wannan littafin nashi na sharhin ainihin Abu Dauda mai suna Ma'alimus Sunan dan haka ga bayani jama'a hadisan da suke zuwa a cikin sunan Abi Dawuda waɗanda al'imamul khattabi ya sharhin su da suka shafi siffofin Allah sai ka yi tsantsan wajen karanta littafin amma bayan nan wajen abin da ya shafi ilimin hadisi ilimin fiƙihu to al'imamul khattabi hujja ne kuma madogara ne amma hadisan da ke magana akan siffofin Allah a nan sai ka yi takatsantsan game da su to abin mamaki kuma a wasu wuraren kuma kamar yadda zaka zo ka ji yau an ɗauko maganganun shi sai ka ji cewa kuma san ma kal yake tare da manhaji na salaf shi yasa malam tuwaijir ya ce yayi ta'awilin ne a wasu siffofin to kenan shi ba ba salafi bane sak yana ɗan raba kafa a salafiyancin nashi akwai irin su akwai waɗanda zaka samu wajen ayoyin da kaza za su yadda da kaza wasu ayoyin sai ga suna bauɗe musu To waɗannan ba salafiyuna bane sak to gaskiyar lamarin abin da ya faru gare shi kenan don wasu suna cewa ana ganin ko a farkon rayuwar shi ne ya kasance da waccan siffar a ƙarshen rayuwar shi gashi gashi hakikanin al'amari akwai irin su ne waɗanda su kaɗa nan su kaɗa nan su kaɗa nan su kaɗa nan don haka ku kiyaye bahaushe da yake cewa ba a saurin yaban ɗan kuturu sai ya girma kar da zaran ka zo karanta littafi ka karanta mukaddimar shi kaga abin da malamin ya faɗi za ka zo kana yaban littafin akwai mummunan kuskure akan haka kafin ka ba da kyakkyawar shaida akan littafi da mai littafin sai ka karance shi karatu kuma na tadabburi na tsayawa da lura da natsuwa na eh Allah yana da yatsu haka yazo a cikin hadisin hadisin yana cikin sahihul bukhari yana da hannaye kuma yana da yatsu da hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari ma sai da ya tafsilin yatsa kaza da shi zai rike kasa yatsa kaza da shi zai rike sama yatsa kaza da shi zai kaza gashi nan ibnu manda ya zo ya hada eh, ibnu khuzaima ya hada waɗannan hadisan ya musu kyakkyawan sharhi a cikin littafin shi kitabut tauhid <laughs> rai da gaske Allah yana da yatsu haka annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam qala to ga maganar da al-imamu abu sulaiman al ya faɗi yace fa amma ma sa'alta anhu min sifat dangane da siffofin Allah da kai tambaya game da su wa ma ja'a min hafil kitabi wa sunna da kuma waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna fa inna madhhab salaf to mazhabin malaman farko isbatuha shine tabbatar da su wa ijra'uha da kuma gudanar da su ala zawahiriha a bisa zahirinsu wa nafiyul kaifiyati wa tashbihi anha da kuma kore kwatanta su da kuma kamanta su da na ainihin halittu wa qad nafaha qaumun ko da yake an samu wasu mutane sun kore irin waɗannan ayoyi da hadisai fa abtalu ma asbatahu Allah suka rinka bata duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi wa haqqaqaha qaumun aka samu kuma wasu mutane na daga cikin ainihin nau'i na uku kenan minal musbitina daga cikin waɗanda su kuma suke tabbatarwar kuma suka tabbatar da waɗannan siffofi suka kamanta fa kharaju fi zalika ila darbi darbin min at-tashbih wa takyif dan haka sai suka ainihin wato fito da ainihin wato wani nau'i na kamantawa da kuma kwatanta Allah da halittun shi ina son ku gane jama'a ku natsu da kyau Sulaiman Abu Sulaiman al-Khattabi ya kasa mutane kashi uku ne an yi mishi tambaya ne game da siffofin Allah game da ayoyi da hadisai da ke magana akan siffofin Allah sai ce an kasu kashi uku mazhabin salaf shine gudanar da su a bisa yadda suka zo ba tare da an siffanta ba ko an kwatanta yace sai kuma aka samu wasu mutane su kuma suka kore gaba daya suka ce Allah bai da wata siffa gaba daya ishara ce zuwa gawa zuwa ga mu'tazilawa sannan sai kuma na uku na uku su kuma su ne mushabbiha waɗanda suka tabbatar wa da Allah kamanni har suke kwatanta su ce Allah tsawon shi inci kaza tsawon hannun shi inci kaza faɗin fuskar shi kaza waɗannan kuma an samu daga cikin 'yan shi'a ne daga cikin sufaye masu bin ɗariƙun sufaye daga cikinsu ba dukansu ba daga cikinsu aka samu to nau'i na hudu su ne malam bai faɗi ba su ne waɗanda za su ce sun yarda Allah yana da siffofi amma suka ta sai su karkatar da ma'anarsu su kuma ji da gani sai su ce ma'anarsu a samu wal basiru sai su ce ilimi ake nufi sami'un basiru sai su ce ma'anar shi masani ba wai yana ji ba ba wai yana gani ba in aka ce yadun sai su ce a kuwa ake nufi in aka ce wajuhun sai su ce muru'a su ne nau'i na hudu jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka zan yi muku karatu na musamman a cikin waɗannan gashi a ƙasa malam tuwaijir ya faɗi sai kowa ya saurara jama'a Profesa tuwaijir ya ce wa ha'ula'i humul mumassila al-mushabbiha waɗannan su ne masu misalta Allah da halittu su ne kuma masu kwatanta ko kamanta Allah da halittu wa minhum daga cikinsu akwai tawa'ifu mina shi'a akwai wasu yanki na daga cikin 'yan shi'a wa ala ra'asihim sama da su ga wani kasurgumin ɗan shi'a mai suna hisham ibn al-hakam ar-rafidi hishamu dan hakam barafidi ma'ana mai zagin sahabbai za'imu firqatul hishamiyya shine shugaban kungiyar hishamawa allazi za'ama wanda ya riya cewa annallaha sab'atu ashbari Allah maɗaukakin Sarki, tsawon shi kamu bakwai ne haka yake kwatantawa bishibri nafsihi da tsawon da gwajin kanshi shi hisham din shi hisham din shine ya gwada wa ɗaliban shi yace da gwargwadon yadda tsawon kamuna yake tsawon hannu na nan daga gwiwa hannu zuwa yatsa in na miƙe su shibir afwan shibir ko ɗani guda afwan ɗani guda wato ɗani ɗaya haka da gwargwadon wannan babban yatsa da wannan ainihin yatsa na tsakiya in an miƙe shi haka to haka yace da gwargwadon yadda nashi yake to so bakwai shine ainihin wato tsawon Allah ta'ala an zalika Allah ya fi karfin wannan kafircin wa za'ama anna jabal abi qubaisin a'azam minhu har yace jabal abi qubaisin din nan wannan katan dutse da ke ainihin wato makka ya ma fi Allah girma wa minhum aidan hisham ibn salim al har waye kuma akwai Hishamu dan salim al allazi za'ama anna Allah ala surati insan wanda shi kuma yace Allah madaukakin sarki kamar yadda halittar mutum yake haka yake wa aidan har wa yau kuma mimman zahaba ila hadha mazhab daga cikin waɗanda suka bi wannan irin kafirci eh, muguwar aqida Dawud eh, al-Jawaribi akwai wani mai suna Dauda al-Jawaribi wa Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Aslami da kuma Ibrahim dan Yahya al-Aslami wa ghairu ha'ula'i da ma waɗansu waɗannan min mushabbihatir rafida daga cikin masu zagin sahabbai waɗanda ke kwatanta Allah da halittun shi wa min al-mushabbihati aidan daga cikin ƙungiyoyin da har wayo suke kamanta Allah da halittu akwai ainihin hululiyatu sufiya sufaye waɗanda suke cewa Allah yana shiga cikin ainihin halittu wa ba'du gulatihim da kuma wasu waɗanda suke zakewa daga cikin su haisu a jazo Allah mulamasa wal musafaha yadda suka ce ai yana iya yiwa ma a runguma Allah ko kuma a yi hannu da Allah wa anna ba'd al suka ce ai wasu musulmi ma yu'aniquhu fid dunya wal akhirah a duniya da rahira suna mu'anaka da Allah suna runguma juna irin runguman nan ta kauna wata juzu ru'yatuhu wa ziyaratuhu fid dunya kuma suka ce akwai yiwuwar za a iya ganin Allah a nan duniya kuma za a iya ziyara shi ma a kai mishi ziyara a je a gaishe shi daga cikinsa akwai wannan babban kafiri mai suna dabta yusuf ali wani arne ne a kano shi kan har cewa yake ana rubuta allah wasiƙa ma allah yana ba da jawabi to waɗannan su ne 'yan ɗariƙa don haka ba ku san 'yan ɗariƙa ba kun ga wani mutsutsukakken tsoho yana fama da talauci da jahilci sai waɗannan jahilai ne waɗannan su ne 'yan ɗariƙa jama'a ina fata an gane amma a hankali a hankali za ku ringa gane amma waɗannan mutsutsukakku jahilan musulmi ne ko 'yan al'ada kawai ba su a haka sun samu kansu a cikin jahilcin da ake ba da uzuri a kan shi wanda yake wannan matsalar jama'a na so ainihin in tattauna mana ita tun kwanaki amma ina ganin wannan wata dama ce ta mu dan tattauna ta bari ɗauko wani littafi wannan matsalar tana da matukar girma jama'a ita ce akwai jahilcin da ake wa mutum uzuri a kai akwai jahilcin da ba a yi wa mutum uzuri a kai duk matsalolin nan jama'a wallahi sai kun yi haƙuri kun karanta su a hankali wato babu gaggawa yanzu ne ake koyon waɗannan abubuwan ku ɗauka ba mu san waɗannan abubuwan ba yanzu ne ake son a gano haƙiƙaninsu wacce duk hayaniya da aka yi ta yi ku ɗauke ta a ƙarƙashin tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu domin waɗanda suke waɗannan hayaniyar yanzu wasunsu ko ba su da rai ko kuma masu masu ruɗe ku je ku yi karatu a bisa ilimi yanzu kun ga wannan littafi ne gashi al-kufru alladhi yu'zaru sahibuhu bil jahli wa hukumu man yukaffiru ghayrahu min al-muslimina الشيخ ابن أبي أباطين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن wannan malami ainihin babban malami ne daga cikin ainihin malaman kasar hijaz wato malaman kasar makka wanda ya daɗe da rasuwa ya rubuta wannan littafi ne don ya bayyana kafircin da ake wa mutum uzuri da shi saboda me saboda jahilci waɗannan irin tsofaffin namu da kuke ganin dattijo ɗan shekara 60 ko 70 sai gabza tintibe sai ce rawanin shehu tijjani ko ce na rantse da gabas da yamma da kudu da arewa duk waɗannan rantsuwar da yake na menene na kafirci ne amma shi ba kafiri ba ne domin yana fama da jahilci nau'in jahilcin da aka iya mushi uzuri abin da ka ce wa ya taɓa karantar da shi wa ya taɓa karantar da shi addini ba a karantar da su addini ba abinda ko kasa ganewa kuna aunawa wai da wannan zamanin na yanzu da ake karantawa ne sai ku ɗauka wai haka najeriya take da ba haka ƙasar take ba da malaman mugaye ne miyagu ne zama suke a soro sai ce sai dai ka zo in ka zo kuma sai sun wulaƙanta ka sun kaskanta ka malami ne yana fita daga zauren sheje sallah a zahar a masallacin anguwarsu amma bai taba tashi ba bayan shekara 60 bai taba tashi yayi musu wa'azi ba yana jiran sai su taso su zo zauren shi koya musu risala an ba haka ba ruwan shi da su kuma ya koma gefe guda gulman su yake yana cewa ba su iya kaza ba amma fa shi bai taba karantar da su ba kuma ba zai karantar da su ba to wannan littafin kuna buƙatar jama'a a yi photostat din shi sannan kuma a karanta shi kowa ya san wannan ainihin littafi to sa'an nan sai wani babban littafi wanda muhammad bin abdulwahab ya rubuta shi gashi kitabu mufidul mustafid fi hukumi fi kufri tarikin tauhid wannan littafin ya rubuta shi ne saboda wasu musulmi ne da suka yi ridda gari guda muhammad bin abdulwahab ya hada da shi da sarakunan wancan zamani aka je aka yaƙe su aka kashe na kashewa aka ainihin kwashe ‘ya'yansu da matansu a matsayin bayi aka mai da su ganima to kana buƙatar ka karanta sunan garin huraimila wannan gari yanzu yana nan a riyab sai aka samu wani malami mai suna ainihin abi yusuf ya zauna ya ainihin yi sharhin wannan littafi gaba ɗayan shi ka gan shi shi mujalladi guda to a muƙaddima da sharhohin nashi ya yawaita magana akan hukuncin irin waɗannan mutsutsukan kun jahilai waɗanda za ka yi ta jinsu da maganganu na kafirci amma ba a kafirta su saboda suna fama da jahilcin da a shar'ance yana iya zama uzuri don haka ba su ne kafirai ba amma irin waɗannan waɗanda sun san ilimi sun san karatu sun kafirce ne ala basiratin waɗannan su ne kafirai don haka yanzu kaga na kafirta wani yanzu bi ainihi na ayyana na kafirta to amma sai kuma ka ga ni din kuma ina cewa a yi taka tsantsan wajen kafirta mutane bi a wannan mutumin da na ce kafiri ne hatta majalisar sarkin kano sai da ta zauna a kan shi suka fitar da fatawa cewa sun tabbatar da wannan ya yarda ya zama kafiri amma saboda sarakunan gargajiya suna da haɗari fadojin sarakunan gargajiya akwai musiba a cikinsu sai suka dawo don su faɗa da ahli sunna suka cire limamin ahli sunna a masallaci suka naɗa wannan da su da kan suka ce kafiri ne Allah kiyaye to gashi nan ainihin mala yake cewa a duba littafin alfarq bain alfiraq alfarqu bain da littafin at Fiddin da littafin al-milal na shahru satani da kuma littafin sharhul aqida a tahawiyya duk waɗannan littafai gaba ɗayansu jama'a muna da su a makarantar nan kuma ga sunan mun fara fito da su fara fito da su muka yi jama'a za mu rinka zaɓe ne ana fito da waɗanda bukata za ta kama sai wanda buƙata ta shaƙo mu a kai idan babu shi anan sai mu je mu zaro shi amma dai duk wani littafi da yake zama hujja a duniya a yau shekara talatin da ɗaya da suka gabata mun tara su alhamdulillahi wannan kuma baiwa ce ta Allah ba kwazon mu bane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji ainihin wato waɗannan mutane to bari in ƙarasa mana gabar da yake cewa wa innamal qasdu fi suluki at-tariqati al-mustaqima amrayni yace dai abinda ainihin wato ake nufi da bin ainihin wato hanya wadda take tsayayya to ita ce hanyar da take tsakanin al'amura guda biyu menene al'amura guda biyu su ne tsakanin zaƙewa da kuma gazawa zaƙewa ita ce ka ce Allah ya yi kama da wani gazawa kuma ka ce Allah bai da siffa to menene tsaka-tsaki shine ka tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kanshi ka kore wa Allah abin da ya kore daga kanshi sai ka tsaya anan kaga kai baka zake ba kai baka gaza ba don haka sai yake cewa wa innamal qasdu abin da ake nufi da alqasdu wato tattali alqasd alqasda ina fata an gane <clears throat> wato adalci tsaka-tsaki fi suluki a wajen bin hanya a tariqatu salima ina fata an gane wato bin abin da yake hanya almustaqima ko bainal amraini a tsakanin al'amura guda biyu ودين الله ta'ala bainal ghali فيه wal عنه anhu addinin Allah maɗaukaki yana tsakanin wanda ya zake ne game da addinin da wanda kuma ya takaita daga yin abin da yake daidai ina fatan wannan magana jama'a ku je ku karanta ta a ƙarshen aqidatul tahawiyya da kuma ƙarshen sharhin aqidatul tahawiyya ya kawo cewa ahlus sunna salafiyun su ne waɗanda suke tsaka-tsaki akan komai a wajen zagin sahabbai da kuma ba da isma a kan sahabbai ahli sunna su ne tsakatsaki ahli sunna ba sa zagin sahabbai amma ahli sunna ba su wanke sahabbai daga kuskure ba sahabbai suka iya yin kuskure amma kuma ba dalili ba ne a fasikantar da su ko a kafirta su ko a ɗauke su baƙaƙen azzalumai saboda kuskuren su balle a zage su kuma ba dalili bane ai guluwi ainihin a cikin su haka ahlus sunna suka dauki ahlul baiti haka nan wajen siffofin Allah haka nan wajen annabawa haka nan wajen littattafan Allah haka nan wajen komai ahlus sunna sune tsakatsaki ku karanta wannan bahasi ne mai girma a cikin ainihin wato littafin al-aqidatu tahawiyya da kuma ainihin sharhul aqidatu tahawiyya din Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara a nan insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah yawa saboda ai roƙon Allah da ake ana ɗaga hannu sama ne a roƙi Allah ba ƙasa ba wa kullum min hataini alhujjatain fitriyatun aqaliyatun ibnu taymiya yace kowace ɗaya hujja daga cikin hujjojin nan guda biyu fa hujja ce wadda take fitriya ita ce halittar ɗan adam dama akan haka aka halicci ɗan adam duk ɗan adam ya san dama Allah a sama ike sannan akaliya haka a hankalce ma an san cewa duk inda mahalicci yake yana sama ne ina fata an gane sai ce fa innal domin zukatan yan adam mafturatun alal iqrari bi anna Allah fil ulu an halicce su ne akan tabbatar da cewa Allah yana madaukakin wuri wa ala annahu yud'a min a'la min asfal kuma zukatan yan adam sun ginu ne akan cewa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato can sama kuma ana roƙon shi ne ta sama din ba ta ƙasa ba wa qad ja'a al-lafzul akhar sarihan anhu bidhalika an samu ma wani lafazin qarara Abu Hanifa ya fito qarara ya faɗi haka faqala yace idza ankara annahu fis sama'i idan musulmi ya yi musun cewa Allah a sama yake faqad kafara to ya kafirta jama'a kun ji waɗannan ta'ayi kun ji waɗannan bayanan ko to da Allah kowa ya kasa kunne da kyau ya saurari bari ku ji sharhi da ta'aliqin da